Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation sis Masu saurare barkamu da wannan lokaci da sake saduwa a cikin wannan shiri na musamman ko kuma forum da radio ga kowa maraɗi ya shirya. salisu yi ke farin cikin jagorantar akalar wannan shiri na wannan lokaci shirin na yau zai tattauna ne akan zaizayewar ko lalacewar kasar noma sakamakon canjin yanayi abinda ake ce ma shanshiman climatic a faransanci sa hannun al'umma musamman mazauna karkara cikin kula da kasar noma da za mu magana a kai a cikin wannan shiri za mu taɓo batun dajin ta kuɗi ne dajin kuɗi kuɗe da ke cikin da'irar gabi ta gunduman madarin a jihar maradi na cikin wuraren da aka saka cikakken tsari na farfaɗo da ƙasar noma yau da shekaru kusan goma da suka gabata wannan tsari da aka jawo al'ummar garuruwan da ke kewaye da wannan daji ya sa an haɗo da tsirrai cewa da itace haka da namun daji ta hanyar amfani da dubaru irin na zamani da suka raya ƙasar haka da sauran tsirrai al'ummar ta kuɗe da ta taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar wannan shiri na hudu da ƙasar noma al'ummomin yankin sun halarci ayyuka da dama a cikin wannan tsari kama daga dashen itace kula da mashayin ruwa kisan haƙo waɗannan ayyukan baya ga raya gandun daji da yanayi sun ƙarfa zumunci da cuɗanyar juna tsakanin ƙauyukan da ke kewaye da wannan daji sai dai wannan nasara da aka samu ta ɗore ba yanzu haka dajin ta kuɗi ya kasance wurin da ya kama hanyar lalacewa duk da wancan ƙoƙari da aka yi a baya da ke zama babbar barazana ga nasarorin da aka samu wace rawa ce al'umma ta taka har aka samu wancan nasara ta farko ta raya dajin da ya kai kadada ko eka ko hektar kusan 400 shin menene ya kawo wannan matsala ta kasa kula da nasarar da aka samu wato har aka kama hanyar komawa gidan jiya yanzu menene hanyoyin bi domin tsaida wannan taɓarɓarewa da dajin ya yi domin maido da tsirrai haka da dabbobin dajin da aka rasa domin ba mu amsa kan waɗannan tambayoyi haka da wasu da za su biyo baya mun gayyato laftana launi shebu daraktan kare gandun daji na da'irar gabi laftana barka da wannan lokaci barka sanuman salisu akwai hamisu malam abdu wato mataimakin shugaban kwamitin raya wannan daji ko kuma kula da wannan daji na takuɗi malam hamisu barka da wani lokaci barka muna lafiya alhamdulillah a nan hannuna akwai malama umma idi wadda ta kasance masu sa ido don kare wannan daji malama barka da wannan lokaci barka kare muna lafiya sai kuma habibu musa eh, muna lafiya salisu an zo lafiya alhamdulillah malam habibu musa garkuwa fm garkuwa fm to sai dai kahin mu tsunduma gadangadan cikin ita wannan muhawara gidan radiyo garkwaya da kusan shekaru goma ya shirya wani rahoto akan ci gaban da aka samu wajen rado da wannan daji na ta kuɗi sai mu saurare shi kaga akwai shifci irin wannan haƙi wanda ya to wanda aka zo aka yanke shi mutum yana amfani da shi a sa ga ɗakuna kuma itace yanzu sun canza suna yin ɗaya ana zo ana iwa ana ba dabbobi kuma da magarya duka da ya gasa na wurin duka daji ya canza da canji ne a yankin ta kuɗi dai a shekarun baya abu ne da ya kamari sosai kusan eka hudu ce ta koma haƙo babu abin da ke hitowa ibrahim umaru mai kula da watsa labarai ne a kwamitin garin fannin raya gandun daji shi dai wannan daji da lokaci can lokacin da yake da haƙo ne dai gashi nan komi da komi bisa ma sai ta zo ta yin wajen uku eh, kwana uku ko hudu ana ta ciki babu abincin da za ta ci to can ainihi dai da can ya mu sun bamu labari da akwai itace to sai aka samu wuta sai ta zo ta canye wurin da lokacin kuma ruwa suna wanka shi na korama na gulbi to yanzu daga gulbi ɗin ya ramu sai suka zanki cikin kwari ba su hawa sama kenan kaji dalilin shi ne yasa haƙo ya samu wurin amma dai ga yanzu ga yanzu alhamdulillah mun samu itace an zo amma irin wannan diminilkin nan an haki da ya haito ga itace nan yanzu in ka zo ma wurin in can da da ka san shi yanzu in ka zo za ka yi mamaki za ka ce ma ba wurin bane sai an ce ma wurin ayyuka da dama ne aka gudanar na layi dajin da ya zaizaye kama daga tona rabin wata watsa ciyawa sai dasa itatuwa kusan dubu ashirin a wannan wuri isa na lakoyo shugaban ma'aikatar kare gandun daji a gabi on a eu à space ki espèces qui mun shuka itatuwa masu muhimmanci kala biyu dakwara da dirga a bangaren ciyawa kuma mun saka tafasa ku da kanku kuna ganin irin nasarar aikan da muka yi wajen farfado da wannan dajin sannan namun daji sun dawo irin su barewa zomo kurege da matuzai waɗanda su ba a mamagana domin tsare wannan dajin an kafa wani kwamiti na garuruwa shida da ke kewaye da shi don haka babu wanda zai shiga dajin sai da izini 'yan banga na sa ido da tabbatar da wannan doka in ji isa na lokoyo yan bangan da aka ɗauka suke sa ido wajen tsaron wannan dajin tunda aka sa su wannan aiki babu wanda ke shiga dajin da nufin yin ciyawa ko sarar itace idan kuma aka kama mutum za a kai shi wajen shugaban kwamitin a yi masa tara ya biya kuma an kasa tarar gida-gida akwai rabon 'yan banga da rabon kwamiti sai kuma wani sashe na kuɗin don yin aikan farfado da dajin. Park revient à pour ses travaux d'aménagement. Malam ayi na cikin 'yan bangan da ke sa ido wajen tsaron wannan daji. Ba lokacin da za na kama mutum na in ji tsoron shi. Yana kama su sosai in suna aikin nan ko masu kiwon shanu ko masu kiwon raƙon mun sha kama su sosai mu ba mayan kuma ai masu taraki na yanzu da sun gama gudun mu suke mm. suna tsoron mu kwaran gaske karfe takwas muna hituwa sai sha biyu wasu su ba wasu ne tsare muke da wurin ware to gaskiya ku mata ba su shigowa kowa ba shiga an ka gwanna yawo nan tumu ne matsayin a yau ana iya cewa gaba ɗaya an raya wannan daji na takudi kuma al'umma ce ke cin amfanin sa yako bako shine shugaban kwamitin kula da dajin ba a samun matsalar ta tahiya neman abinci wani wuri a nan ne za a yi ga ɗayan itace sun yi kyau mutane suna shigowa mata suna shigowa suna iba suna ɗan taimaka ma rayuwarsu amma mun ba mu barin shi su shigo sai lokaci ya yi wanda aka ga da shin ya girma lokacin sakin shi ya yi sai a saki kuma a tona wani wuri daban sakamakon janye ne da nijar na asarar kasar noma da ta kai eka ko kadada dubu ɗari a duk shekara domin karawa samar da abincin mutane gwamnatin nijar na son raya eka miliyan uku da dubu ɗari biyu na kasar noman da ta zaizaye nan da shekara ta dubu biyu da talatin to malamai bayan mun saurari wannan rahoto menene za ku ce a kansa amma za mu fara da lautana lauli shehu daraktan ma'aikatar kare gandun daji na da'irar gabe tana kashi wannan rahoto mi zaka cewa a ka wanda ni canza shi ne makon shi muku bayani duka abubuwan da nasarorin da aka samu to kuma allah ya sani ma lokacin da na zo nasarorin na akwai su tun da sai da ma aka yi musu kundi tun da akwai dokar kasa da wadda ta tanada duka dajin da aka sa wanda ya zai aka samu aka gyara shi kina akwai doka da ta ce a yi mishi kundi shine ake ce ma plan de gestion de amenajament de site restauré. shi wannan plan amenajament management ia ya și abu biyu abu na farko shine a je a yi tantamna da mutane a ra'ayoyinsu akan wannan harkar dajin kuma a wani irin goyon baya ne suke bada saboda abin nan dore abu na biyu shine kuma a zo a tantance a cikin dajin me tantancewa kenan a san mm, eh, abin da ya shahi cawa. a san cewa wace iri da wace iri ke akwai abin da ya shahi itatuwan daji su ma a san da wani iri da wani iri ke akwai abin da ya shahi namomin daji su ma a tantance a gani wani iri da wani iri ke akwai alhamdulillahi yau da shekara biyu da muka yi wannan aikin eh, kowanne mun gani akwai alhamdulillah itatuwa sun wadata itatuwa sun wadata kuma shi ma hakkin shi ma ya wadata su ma dabbobin dajin duka kowanne mun samu kashi kashi wajen itatuwan wajen wajen iri ashirin da wani abu muka gani kuma wajen ciyawa wajen iri talatin da wani abu muka samu na wajen ciyawa kala-kala saboda dabbobi saboda na dabbobi da yawancin su duka ɗaya ne tak wanda dabbobi ba su mhm. cika abubuwan da muka gani mhm. abin da ya shahi namomin daji kuma kuma kaf su ba namomin daji dai wanda aka sani dai na karkara tabarkalla musamman babu wanda babu kan tsuntsaye kan kuma abin da ya shahi wani damo ne wani eh, wani biri ne wani abubuwa da ka sani dai alhamdulillah saboda Allah sa Adam kai wannan aikin alhamdulillah an gode to wannan aikin shine ake muka yi muka tantance sai aka yi plan de gestion shi wannan plan de gestion ke shine kenan aiki na karshe bayan an dai an raya gandun daji wato tsarin tahiyar da dajin yawa tsarin tahiyar da dajin shi a sa'an nan kamar an yaye kamar hukuma ta yaye masu garuruwa ne kenan an maida matalaka wannan dajin domin wannan daji aka wadatar da da su abinda ake akwai tsarin da ke akwai ciki ayyukan da za a yi ne a duk shekara abu na farko in shekara ta yi kenan daga damuna ta kama a tabbata duka mugun haƙi an samu an yaƙe shi an wadda shi mugun haƙi an nome shi an nome shi bayan an nome mugun haƙi sannan sai a ɗauko kuma iri wanda aka wanda aka tanada shi kuma a watsa shi duk yan kwamitin ke wannan duk yan kwamitin suke wannan aikin mu yanzu mu ga mu aikata mun zama mashawarta ne tunda da an ce an an yi wannan kundin to a sa'an nan mu aikin mu ba da shawara mai sauraro zai so ji kamar wannan daji ya shahi gari nawa kuma kamar al'umma nawa ce ke cin amfani wannan daji ya shahi gari shida ya shafa kuma al'ummar da ke akwai cikin gari shida sun kai dubu goma sha wanda ke akwai don kenan yanzu su waɗannan mutane su ne aka ce to ayyuka ga sunan kundi an muku an maida muku daji ya zama naku don ku ci gajiye shi amma aikin da aka ɗora muku na farko in damuna ta faɗi ku tabbata haƙi na banza kun huda shi na biyu ku zuba iri sa'annan kenan in kun zuba iri kun nome kenan abin da za ku tsarewa kar dabba ta shiga tun da lokacin da ake cewa na tattali ba na sakin cewa ba lokacin da amana dabbobi suna isa yau wani wuri ba cikin wannan daji an kasa daman wurin biyu akwai inda aka bara ma dabbobi su saci akwai kuma inda aka aiki inda nan ba sun ketara ba don kenan aka tsare kenan lokaci ya kai da kaka ta yi lokacin da aka gani iri ya isa a huda iri aiki shi ne wannan aiki na biyu in an huda iri daga baya sai a zo a huda ciyawa kenan aka huda ciyawa kenan kowanne kwamiti zai zuwa ga inda ya aje irin shi ga inda ya aje ciyawar shi wanda duka albarkacin kasa ne kuma a lokacin nan duka abin da ya shahi ɗiyan itace in magariya ce in bagaruwa ne duk abin da suka san za su ɗiba su je su yi amfani da shi shi ma mutane suna zuwa suna ɗiba. Latana muna godiya kwarai da wannan bayani da kai ka mu dawo gare ka za mu koma wajen Hamisu Malam Abdu. Ko a matsayinku na shugabannin wannan kwamiti musamman a ka na mataimakin shugaban kwamiti wani ayyuka kuka yi lokacin da aka fara aikin aikin da muka yi gaskiya yawa gare shi saboda duk aikin da zamu yi zamu kiro mutanen gari mu zo da su inda shan itace ne yan wani noma ne na itacen tunda su kan kansa itacen in ka dasa sai ka musu noma noma ma mu yi masu tishi duk mu gayyato mutane mu ce ku taho mu yi eh, garin mu aiki in muka zo muka wannan aikin muna kula da su wa'annan itace in muka kula da su har yau inda ba ice ya mutu sai mu samu wani dama ana kai mu itace musamman ana aja inda rami ya gabce sai mu zo mu ɗauko wannan icen sai mu zo mu sake maida shi inda dan uwan shi ya mutu da haka nan da haka nan muna kula da dajin nan dajin nan ya samu ya tashi ya wannan albarka wadda gaskiya alhamdulillah mun ci umarnin shi lokacin da in ka je ta kuɗi wallahi ba ɗan gari ba da daddare haƙo sai ya ɓada ka za ka ta sai ka koma ba dariya akan hili ne to amma da Allah sa aka kawo mu wannan aiki muka da wannan itace mu ne muka raya itacen nan ice ya dubu ashirin wanda muka raya mu da kanmu lokacin da shan shi za mu kira mutanen gari ku zo mu yi da shi kyauta ne muke yin shi domin Allah ba kuɗi ake ba mu ba shi wancan aiki na kashin hako kashin hako shi wannan ana ba kamar gina ka ci ne ana ba mutane e, kuɗi su yi wannan aikin maza da mata maza da mata muna godiya kwarai e, malam hamisu ko e, malam muna godiya kwarai kahin muke dawa gare ka sai mu zo ga malama malama Idi kuna ɗaya daga cikin waɗanda su ma ke sa ido domin ka a yi ɓanna ko kuma kuna kamo masu yin ɓanna cikin wannan daji kamar mi za ki cewa dangance da wannan rahoto da muka sanya mi za ki cewa a kai to salamu alaikum abinda za ni cewa bisa kan wannan aiki wanda allah ya kawo mu hadama mai alhorma wannan aiki mun bi sau da ƙawa tsakaninmu da masu shiga cikin dajin ko a yayin yaushe mu zo da rana sha biyu in ta yi muna zuwa karhe takwas wannan daji muna shiga shi in mun ga illa muna kamo mutane in mun kamo su mu zo a yi mamu kuma abin da ya kamata a dai a yi ko kuma mutum shi an dai gaya mishi tun da wurin ya samu tsaro yanda ya kamata mu wannan tsaro da wannan hadama ta samu lalle kam mun ji daɗi ba kamar mamu mata saboda eh abin da ya samu ka ji daɗi saboda dajin komi ya mallaka akwai ɗayan itace akwai ganye wanda za mu iba mu ci ya mallaki naman daji ya mallaki shibcin da sai mun zo shanci sa'an nan maza sai sun ta shanci wanda za ku rihe ɗakuna eh sai an je shanci an yi kwana hanya sannan a samu shi a zo a rihe ɗakuna allah ya taimake mu ga muna tare da shi kamar muna ɗaka da mu da shi sannan ɗayan itace akwai magarya akwai kanya akwai tsamiya akwai bagaruwa fannin ganyi wanda za mu ci akwai tafasa akwai kauci akwai yaɗiya duka dajin ya mallaka duk sun dawo waɗannan eh, da sun dawo da ba su sun dawo mun ji daɗi akwai lalu maluhiya ko akwai ta mun sami ta wannan wuri sannan ƙawarin da ake sarewa gamji shirya sa'ad da ba tsaro sai a sare shi ya zama kore amma da aka samu tsaro da yake duk akwai ganyen da muke iba muci kai da abu ya kai mamu daɗi abun ya haƙar karhin har sai mun kawo kasuwa kuna saida muna saida ana samun yan kuɗaɗe ana samun yan kuɗaɗe ana samun yadda aka yi tabbas mu dai mun gode godiya mata gode sai mu mhm. dawo ga malam habibu musa a matsayin ku na masu ba da shawara da kuma waye kai a cikin wannan tahiya mi za ka cewa bayan wanka saurari wannan rahoto da aka sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu dai a matsayin mu cikin wannan daji muna matsayin 'yan ba da shawara kuma ba da shawarar nan akwai kwamiti na musamman wanda gari ya zaba ya kafa kenan dajin nan tun yana haƙo wato wasu dai sun zo sun wuce daga gare shi mazajen da suka yi aiki gare shi ko ba haka ba Allah ji kan musulmi kuma wasu suna da rayuwa kuma wasu suna yara wasu ma san abin da aka gare shi ba mu dai mun san abin da yake ciki tun muna ƙanana muna kiwo cikin dajin nan akwai lokacin da yake raye kuma Allah ya matar da shi ya koma haƙo bayan aikin da aka yi wani ci gaba ka kai ka gani ko yawwa bayan aiki kuka yi ku a matsayin ku na masu waye kai kuma masu ba da shawara bayan aikin da aka yi ciki lokacin dai da wurin nan na haƙo Allah ya kawo furuje kuma malaman gandun daji sun tallafa an kai aikin nan can garin ta kuɗi kuma allah ya sa an yi cikin sa'a an yi kishin haƙo sosai ga wannan daji shekara da shekaru mutane sun samu gajiyar wannan aiki tun kahin abin ya yi mama amfani mu ci namu wanda muka samu mutanen nan sun kai abin da aka ci an taimaka musu da kuɗaɗen da ake su na kishin haƙo mm. mutane sun ji daɗin wannan abu da wata a zo masu ɗan ƙarfi a ba su wani abu kuma su ji daɗin wannan abu tun daga iyalansu har 'ya'yansu mun gode kwarai eh, malam hamisu garkuwa fm garkuwa fm kuna sauraron muhawara ta musamman ko forum da radio garkuwa ke tattaunawa kan batun saka hannun al'umma wajen tabarbarewar dajin da aka ceto shekarun baya a yanzu za mu taɓo zancen dalilan da suka sa aka samu cikas ko matsala wajen kula da ɗorewar ayyukan da aka yi cikin wannan daji na warfaɗo da shi laftana lauli shebu kai ne daraktan ma'aikatar kare ganin daji a dakirar gabi a ganin ka waɗanne muhimman abubuwa ne suka jawo naƙasu ga nasarar wannan tsari na farfaɗo da dajin ta kuɗi to alhamdulillah ina ganin kamar taɓarɓarewar ma da ake faɗin ba wai an kai ta ba ta yi nisa kwarai ba ne ba kawai abin da muka rasa yanzu hakki shine muka rasa saboda mi saboda dabobi duka ba su iya zuwa nesa saboda halakin halin tsaro shi yake sanya kullum ake ta kare kaina da dabobi in aka kori su ma a dawo ya kai su masu gadin wanda aka wakilta ba su iya wannan aikin saboda abin ya fi hensu. su wato akwai dabbobi da yawa wala dabbobi ne suke yawa a karkaran kuma ba su iya zuwa nesa wurin kiwo kenan sai ya zama to wannan hakkin shine muka rasa wannan matsala ta rashin tsaro da ya shahi wannan iyakanmu da makwabta wannan yasa dabbobi ba su iya zuwa nesa ba su iya zuwa nesa kenan duka sai ya zama to nan ne wurin gamewai mm. to amma duk da haka nan dai in dai Allah ya sanya mutane sun kama ana iya a dawo da wannan abu saboda abin da muke sai tsarin da aka yi na kodowar lokaci a samu shibci a samu iri a samu makiyaya ita kuma kiwo daga baya yake zawa saboda tsarin da muka musu muka ce musu in kuka hudda iri kuka hudda shibci sai da za ku yi in lokaci ya kai in kiwo ne ma hallo masu kiwon dole sai sai an yi lissafi a gani in makiyaya in mulla za a yi su biya su shiga su kiwata mhm. in kuma a'a kowace dabba in ta zo in babba ce dala biyar za ta ba da dala goma kenan duk asusu ne aka yi shi wannan asusu kin an kasa shi mhm. an kasa shi gida daya biyu uku hudu gida hudu aka kasa shi mhm. kenan abin da suka samu aka ce kashi arba'in na wanda za a koma ne a raya wannan dashi kashi goma shine wanda ake ba mai abin ga alakin idanta sannan kashi na 20 shine wanda za a sa kes ta cikin gari saboda yan gari suna da wasu bukatunsu wanda suka shafi ko fannin ruwa ko fannin wani abu dai na ci gaban gari sai a diba a cikin wannan sannan kashi talatin su ne waɗanda suke tsaron wurin masu aiki cikin daji yawwa masu aiki wurin cikin daji masu tsaron da kojas su ne aka bara ma wannan kashi talatin ke mallitana idan babu wannan shi wuce me illa shiga yankin tunda mun babu wannan ciyawa to a yana ji da zai ka tambayi eh, wa ga wata kirmani umma idi ita kan ku tace muku da sai an yi bulaguro ake zo a nemo shibcin amma lokacin da suka yi sai dai a zo garin sa a tsaye kenan rashin wannan shibcin ai babban matsala ne tunda sun ɗoka su yi aiki a cikin gidajen su kuma halu sun da halu su ƙara bunƙasa kamar irin da na gaya sannan ga dabbobi gidauniyar su halu ga dabbobin su kenan abubuwan da muke mu abin da kiran da muke kan mota yayi yanda suka tsare dajin nan ya rayu yanzu ma su tsare shi tunda itatuwa ba su taɓa ba dabobin daji suna nan suna nan amma abin da muka rasa wannan cikas kin wannan kiwon ciyawa da ciyawa da aka rasa eh kiwo yayi yawa shine aka kawai babban matsalan bisa wannan tahiyayya ana iya cewa kenan wannan kamar canjin yanayin da ake batu shine kawo wannan matsala eh canjin yanayi shi ma ya kawo wannan matsala saboda ba don komi ba ka san yanzu ruwa yanzu ba yanda ake tsammanin su bane ba suke zawa iska ba ka tsammanin shi ma sai ya zo ruwa tana iya ya zo sai ya zo da kari gaba daya maimakon ruwan da za a maka cikin sati guda sai ga amuka su a kwana guda kenan shi ma wannan duka yana kawo wannan wannan abin gadan wannan matsalolin da ke akwai shi canji yanayi kasa abu ne wanda ake tare da shi zai iya kawo gobarar daji zai iya kawo eh, iska zai iya kawo kuma ambaliyar ruwa to wannan abubuwan su ma ai an kalluri tsakanin dajin da ta kudin ma ai kaga korama ce to wannan duk canjin yanayin ne yake kawowa rishin ba a gyara wannan hakon ba tunda aka gyara wannan hakon wannan ginin da ake rike ruwan yake to in ana barin wannan ginin da aka yana watsi a kenan ruwan hallo koma za su su mamaye hallo gara ai kaga yanda garin yake can da doye muna godiya kwarai latana malam hamsu malam abdu mi mm-hmm. za ka ca dangance da matsalolin da suka jawo wannan tabarbarewa ta rashin ciyawa da shibuci a wannan daji na to lalle abubuwan suna ɗan dama matsalolin wanda suka kawo wannan abubuwa ta farko dai wannan inda ake watsa ciyawa ita kanta ta daddale ko an zuba ciyawa iska kwashewa yake na biyu kuma yadda aka ce shanu sun yi yawa in ba tsaro aka samu ba ko ciyawa ta hito da daddare ma suke zuwa suna kiyaye ta to amma akwai tsarin da kuka sa na cewa ana larwai ko kuma ana kamo su ana tara shin wannan bai aiki ne ko kuma eh ba ba aiki ba yana aiki amma ka san wani yanzu ko da ka ce ka kama shi in ka je ba ka tarda shi ya tsire dama zuwa yi can inda suke kiwon yamma eh, akwai wani daji nan yamma to yanzu bai shigowa gare su shi ne suke zowa wasu da daddare suke kiwon nan. Wato akwai makiyaya wanda ba 'yan yankin kuma daga wani wuri eh, suke zowa. Eh sai su zo daga wani su yi kiwo sai su koma. Mm. Kuma akwai 'yan yankin. ka ji inda abin ya dan yi karhin mu masu kula da abin mm. eh sai dai daɗa abin a koma a ƙara gyara shi me gyaran da za a yi a san eh, hanyoyi da za a bi wanda za a kare shi hayo wannan albarka ta gandun daji ta sake wannan matsala ta makiyaya ita kaɗai ce ko ko akwai wata matsala ta daban a babu wata matsala wannan matsala dai ta makiyayan nan dai ce mm. ta makiya nan ce dai da in an watsa irin nan ake samun ba su bari e shitin na dan girma sai su zo da dal suna kiyaye shi malama umar idi ku da ke silarwai shin wannan makiyaya ko kuma e, masu shiga wannan shin ciyawa ce kadai suka tsaya gare ta ko ko akwai wasu matsaloli na daban eh to lalle tabbas muna samun matsaloli amma cin ciyawa ya yi zama babba tunda mu makiyayan nan sai sun yi rahoton gari suna can suna sun shiga wani abun da daddare sai su shigo sai su shigo cikin wannan hadama su yi illar da za su yi banna da su yi banna su hita su ta su ba ko nan ne a lokacin koko ba a gadi da daddare ne sai da rana kadai kan salis eh. <laughs> ba ba a tsaro ba ana tsaro ana kula kasan akwai lokacin da za a tsaya a yi sallah mhm. akwai lokacin da mu mata mu ba iyali abinci to kahin wannan lokacin sun zo sun koma bayan an yi mangarba haka shiga garba, sa'an nan suke zuwa na ƙauye su zo su yi wannan ɓarna su taya su to kaga kuma wannan matsala muna da ita sannan wajen iri mun tanadi iri na shauka to daddale wannan ita ce ta zama mu yanzu ko mun zuba iri tun da wuri ya dadali kamar yadda suka ce wato kenan dajin na bukata a sake eh. Eh, kashin hako kenan a yi shan watan nan da a yi shan wata a koma shan wata muna da iri dan amma ba dai ya isa ba dan abin da dai muka tanada dan abin da muka tanada akwai shi saboda yanzu an aka yi shan watan nan aka taimaka mu muka ɗauki matakai tare da ku don shi talaka bai iya ɗaukan mataki shi kaɗai ga talaka ɗan uwa ne amma in ya samu sa hannu to alhamdulillah menene sa hannu yanzu mu da aka samu ai an san da an gani mu an san ko suwa ne mu ko ba haka ba kenan kuma wani in yagga kamar mu ko kuma wasu in wannan yayi nan wannan yayi nan ne kaga wani yana iya tsaya ai muhawara da shi wani kuma bai tsayawa yana jin tsoro saboda masu tsoro daban suke kuma masu tsaya su hidiyan da suke so sun da kahin dai su ga idanun mutane su ma daban suke amma yanzu roƙon da muke yi dan nan wadda ta wuce a maido mu ita muna bukata wallahi muna bukata saboda samun cikas nan da aka yi ba mu shi daɗi ya bangaren itace su kuma tun da nan mun taɓo zancen ciyawa ne da shi wuce ya bangaren itace su itace akwai su ba su da matsala eh to ko dai suna da matsala ba irin waccan ba tunda ba kashi su ne aka yi ba wani bi iska tunda lokutan idan mm. ba ciyawa shi makiyayi sai koma ga itace yana sara ban san wannan <laughs> ko akwai wannan matsalar ba sosai to wannan matsala bari in ko ga litana ko da a dai wajen litana dai a eh, dai wajen litana bari in da wajen eh, habibu musa habibu musa ku da ke batun yada labarai da waye kai mi kuke yi mi za ka cewa dangance da wannan matsala da aka samu shin aikin ku ne ba yi na ba da shawara ko yada labarai daga koko me ya kawo wannan ne a wani ku bangare to salisu kana ji wannan daji namu na takude da yanayin shi yake mhm. shi dai dajin nan lokacin da ana tsaron shi sosai to yanzu ya samu raminin tsaro ko ba hadi ba game da ciyawan nan da yadda take babu to rishin tsaron nan shi ma ya kawo dan sanadiyya a shiga a yi yan sare-saren itatuwa kamar ya yi ma masu gadin girma eh, sosai kuma eh, kamar yadda aka ce ga dabbobi da yawa eh, akwai dabbobi kuma rishin tsaron sosai wanda can suka yi mm-hmm. to yanzu ma to yan itatuwa nan da ka tabo to su ma na dan shiga su dan sassare su mm. yadda sa'a da ake tsaro mm. sa'a da ana tsaron shi gaban shi da bayan shi ko ba hali ba mm-hmm. makiya na jin tsoron su shigo mm-hmm. to yanzu da suka ga hili kwamati bai cika sirkile ciki ba mm-hmm. to gaskiya suna zuwa suna dan sarace-saracen nan ana iya cewa wannan matsala ta rashin tsaro ita ta kawo dan rauni ga su su kwamitin eh, eh to kuma shi dajin shi kankan shi letana ɗazu ya taɓa maganar ruwa shi an samu zahi cikin shekarun nan ba kamakon shekarun baya ba an samu zahi wasu itatuwa ba su da kaiwa sayansu sun kai kasa ba sun samu sun mutu rishin ruwan nan da ba lokacin baya to shi ne nan duk roƙon da muke yi kuma gayyato mu ɗin da ake yi magana wannan daddalewa da suke maka ta ramu shan watan nan shan wata ya daddale ko an watsa irin nan bashi su kuma itatuwan nan wanda dai dan kunno kai sabilin rishin taurin kasan nan to shi ke sa so kamar ku kwamiti babu wani tsari da za ku yi na dan holhodo da wannan yin shan watan ko da kadan kadan ne kafin a samu wasu kungiyoyi da za su kama muku to ana iya haka na amma wannan aiki ya yi karhin kungiya ya yi karhin kwamiti mm. ko ba hadi ba tunda abu ne dama mutane can farko da aka yi shi an nuna masa wani abu ko ba hadi ba yanzu idan aka gayyaci mutane na gari ko kuma 'yan garuruwa ga a ce ku zo ku kama mamma mai do rayuwar dajin nan mm-hmm. to wani ce ya shi to irin waccan wadda aka koko wata ce ta daba. to amma da ma aiku 'yan waye kai ne da ba da shawara ai ya kamata a ce wa watakila mutane su san da cewa lalle dajin ya dawo hannunsu ne yanzu ya hita hannun hukuma maimako ya dawo su ne ya kamata su rinka irin waɗannan ayyukan eh ana iya yin wannan ayyuka masu garuruwan nan guda shida suna iya haɗuwa su yi bayani tsakankaninsu da, talakawansu misali mhm. ana iya haka nan amma masu garuruwan mu na gari shida din nan da ake waye wannan daji mhm. sai sun zo sun fara kwamitinsu sun yi taro kowane ya karanta ma talakawan ga da ya kamata yi ga da ya kamata yi yana aje ga kwamitin duk gari akwai nashi kwamiti mhm. ba ta kuɗin ma kaɗai akai kwamiti ba ɗan taro eh. ɗan kaɗai risa ba dariya da garkuwa fm garkuwa fm tukahin muke ci gaba dai masu saurare kuna tare ne da muhawara ta musamman ko forum da radio garkuwa ke gabatarwa inda muke tattauna batun saka hannun al'umma wajen farfado da kasar da ta zaizaye latana wani wace rawa ce mutane suka taka wajen wannan aiki al'ummomin waɗannan garuruwa to alhamdulillah ka san shi da da an ce proje in dai proje ya zo mutane suna zawa disa tattare tun da an ce proje samu aka gani mhm. kenan mutane da yake akwai samun wannan sun kama an yi wannan aikin mhm. amma yanzu da proje ya tahi kuma sun saka tsakanin da Allah da annabi abin da ya kawo wannan abin rashin tsaro ne mhm. kwamiti wanda aka ɗora ma yaunin tsaron dajin wannan sun bari yin aikinsu ba komi ba kuma abin da ya sa su kansa dabbobin suke shiga kamar kishi ne ya shiga tsakanin garuruwan wannan in wani garin ya amince bai shiga wani sai ya zo ya shiga to da wa'an yan dabbobin wancan garin sun shiga maimakon a zo a yi a yi muhawara a gane ma juna a ce a'a wannan bai kamata ba ne ba sai ka ce a'a tun da nima wane ya shiga nima bari nima bari zo ya shiga mm. to wani abin shine ya kawo wannan matsala kenan dole wa'annan garuruwan sai an zo an sake sama an sake zama saboda mutane a san wannan dukiya ce ta kowa da kowa bai kamata ba a zo a tare a lalata ta mm. abin da ke nan shi jan hankalin nan da za a yi da za a yi wa wannan mutanen dukiya ce ta kowa da kowa ba abin ne wanda za a zo a ce ai waso su a cinye ba mm. kuma da suke cewa a zo a samu a sake dawowa a zo a yi gina ci mm-hmm. wannan kundin da aka yi mm-hmm. da aka basu mm-hmm. an basu su an basu nama ne kenan inda sun tsara dajin nan za su samu kuɗin da za su dawa su zo su yi wannan aikin ta hanyar abubuwan eh, da za a eh, ta hanyar abin da za a samu mm. tunda ko zawa kika kika da tafasa ko kuma magara kika diba akwai abin da ya kamata ki ba ki ba kwamiti mm. kina wannan kuɗin kaɗan kaɗan ai taruwa za su mm. kenan in lokacin da za a zo aikin gina ka ce zuba na biya ba ne na gore ne mm-hmm. kenan aka ɗauki yawanin mutane goron su da za a zawa a yi mm-hmm. aiki na abinci ne za a sai a zo a yi mana mm-hmm. kenan mutum bai wa ya ce kullum sai ya zo ya jiri furoshe kun gani yanzu gabi tana cikin zon inda suke da matsaloli wajen abin da ya shahi eh, tsaro yanzu misali masu ma'ani da shunin kenan yanzu bai yiwa su tawo saboda an ce su dakata bai halin da aka ciki mm. kenan ku ne ya kamata ku tashi tsaye ku gyara kayan ku. Mm, mm, kenan ana iya cewa dai wato al'umma ita ce dai eh, ta jawo wannan wannan wannan wannan tabarbarewa tsakanin da Allah al'umma ce mm. makiyaya ne gaba kuma kafkin garuruwan nan kowa makiyayi ne mm-hmm. kafkin su mm-hmm. akwai lokacin da muka tayi ma muka suka dabbobin da muka suka sun yi ashirin da wani abu mm-hmm. amma babu na billahi da dinan yan gari ne da ma muka bi bisa cikin gari suka kai mu hmm. to ai ka gani ko kuma yaran su ne kenan mu abin da muke so wannan aikin ku san ki ma'aikaci shi in ya zo goma ta hiya yake hmm. misali wani kai aikin da shi yanzu ba yana hmm. kun gani ne nuzo ni ma kuma kama ma da nake dan saboda ku abin nan yanzu an zo an zo an ga abu arziki a wurin ku kuma yanzu an dawo a shi inda aka ci gaba kuma aka samu wannan matsalolin to yanzu matsalolin ba su yi nisa ba an maido haƙƙi to shi kenan komiya daidaita <laughs> tunda itatuwa suna na da matsala amma haƙƙi a maido kuma a gama kai garuruwan wannan dole sai a gama kai ana ta a ci abin a bar kishi mhm. ba a koya mi da barawo a'a da abin kirki ake koya yanzu mallatana kai ga ganin ka wace hanya ya kamata a bi in ana son a magance wannan matsaloli kwata-kwata hanyoyin da za a bi na farko masu garuruwan wannan mhm. da kowane gari akwai kwamiti a zamana a zo a a yi tilawa a ce tuna baya shine a zazahwa bala a gani hanyoyin da aka bi abin aka samu alheri shi mhm. kenan yanzu kowa ya tabbata wannan dajin alheri wani wurin babu ma dajin wa mhm. balle ma ka ce ka tattale shi mhm. kenan mutane su zo su ma su kiyama leni duk irin abin da ma'aikaci za yi duk irin wani goyon baya da za a kawowa in ba mai ɗaki ya yarda ba to babu gyaran da za ka yi wato dole sai al'umma ta sa hannu cikin wannan tahiya in ana sa a samu nasara sai ta rungumi abu ai in sa hannu ma kamar tayawa ne za su mu ma'aikata mu ne za mu taya su kenan su ne su rungumi abin kuma yanzu a dokance a dokance wannan kundin da aka aka ba su kenan ko shan daji ma bai da uzurin kai tsaye yayi wani abu wanda zai taka ma haƙƙin da suke nema kenan inda suka ɗauki wannan kundi suka yi aiki da shi shan daji su ma ne za su kawo su kamu su kama mushen daji ba mushen daji ne zai zo a je kama mm. to amma har yanzu akwai wanda su suke harin akwai abin da ban haɗi ba mm-hmm. a cikin matsalolin wannan mm-hmm. har yanzu annan mutanen mutanen da suka shahi karkarar wannan san dawon gwamna ne shi ne mm-hmm. ake ma gabi sud wajen eka 460 ne yake a ciki ne aka hudu eka 150 wanda aka yi wannan aikin wannan to akwai mutane da suka zagayi guraren akwai inda ake dan basu alakin ido na su yi noma in lokaci yayi to wannan dan alakin idan yanzu ya musu kaɗan harin dajin ne suke yi wato ƙasar noma ta yi kaɗan ana son shi ma dajin a eh, cikin shi ma ana son a cinye shi yanzu kokowa da muke yi kenan su mutanen muna kokowa wannan amma har kullum wallahi masalisu akwai wanda sai an ci da an yi sallar magariba sanan zai shiga daji akwai wanda da kawo da idanun mutane eh akwai wanda da asuba zai zuwa kahin a ce an yi asalati wani wani ya dawo daga abin yawan jama'a ne ko ku canje ne ya sa mutane dajin ya musu karamci koya ne wato akwai yawan jama'a akwai kuma wanga halin tsaron saboda mutane da yawa sun baro gonakansu furiya ba su nomuwa mm. sun dawo nan wurin kuma albarkar wurin albarkar noma gare shi muna godiya kwarai sai mu dawo wajen hamisu malam abdu me za ka cewa dangance da hanyoyin da za a bi domin a shawo kan wannan matsala lalle akwai hanyoyi wanda za a bi insha Allah za a samu wannan ci gaba mhm. don akwai kamar wurare da dama inda ake noma itace sai suka mutu mhm. to mu a lokacin nan in aka baka rabin eka za a baka gindin ice ɗari ka je ka dasa shi mhm. to duka wannan wanda aka ba wuraren nan da hakanan da hakanan muka sa itace suka ci gaba wurin ya kuma yadda ka san eh, daji ne wanda ma ba da abin gaba eh, itace suka dawo hmm. to yanzu wannan abin da ya sa ka ga itacen nan duka sun mutu eh. to wa'ansu ku ba kuna rena itace fitan da an ce kwamiti yanzu ku ne ya kamata ku yi wannan abu me yasa ba za ku ririn rena itace muna ka san rishin karamcin ruwa mm. shi ke kawo mu wannan lokacin da in ka aje ice ma sai ya kama mm. yanzu ka babu wannan shan watan ya cike ko ka cikin cikin cikin garuruwan ku ba akwai riyoshi ba akwai forage da sauransu ba ku iya renan itace a wannan wuri wanda inda mana ta kai sai ku eh, lalle muna eh amma ka san yanzu an ce in dambu ya ba mm. ya jan mai shi yasa abin ya zamanto harkokin yanzu sai suka dan dan abin da shi don haka nan mu yanzu muna da neman shawara kuma daga wajen ku da wajen litana mu ƙara samun hanyar da za mu yi wannan abubuwa su dawo mun saboda allah saboda ka san shi abu in ya riga ya nisa ka hinya nisa to za ka da shi saboda in ya dawo dajin na koma yadda yake to gaskiya za mu tsare shi sau da ƙafa ko da daddare ne ko dai muna cikin wannan yanayin wanda in kana daga masu kashi ga ƙarshen gado to in sha Allah za mu je mu tsare shi malama umma idi mi za ke cewa ke hanyoyin da ke ga za a bi domin a shawo kan wannan matsala musamman ku da ku kasance yan larwai ne da sa ido a cikin da kuma gadin wannan daji to lalle ni abin da na gani wannan daji yanda aka taba sa mamu hannu ga wancan aka kawo aikin nan wanda ya ya bunƙasa itace da haki ko yanzu muna tare da ku muna baya wannan aiki wanda aka yi na da ko yanzu a koma yin shi a ɗauki matakai kamar su kwamitocin naku na cikin garuruwa mi suke nan suna yi tunda ai su ne kamata su rinka tsara irin wannan aika tunda kamar yanzu an saki rag an saka muku ragama eh to ka san shi mutum dan adam kwamati an ce dambu in ya yawa baya jin mai saboda hitanar ga ta muharin dai a samu wannan ɗaya cikas ga daji ni ma aka ce helani ba nasu ba har ka helani ba ce daga makiyayan mu hausa ɗayan mu shi kukin daga nan ta tashi kuma yan wani waje makwabta sai suka samu ɗayan su hannu tun da an ba da Allah ya tsari ba faɗa ne za a yi na kirki yanda ya kamata a wannan lokaci to yanzu ta sake zani menene hanyoyi ke mi wace shawara za ke bada in za ke bada shawara mene ya kamata a yi domin a magance wannan matsala to wannan a magance wannan matsala na harko dai kudin nan shugabanninmu masu aikin gandun daji da na kusa da na koli na ku samu mu hannu mu dai muna iya bi sau da kawa tun da in ka ga mutanen ka ya gagare ka sai in baka da goyon baya tunda abu ne wanda ya zamanto aiki ne na tare da iko tunda akwai hukuma ciki in aka sa hukuma ta sake mu ai tare da mutanen nan wa'anda muke tare da su da su zami amma a sa mu hannu muna nan dai tare da ku abin nan in ya komo mun san dai an riga an ba mu dashi namu ne in mun gyara kanmu ne muka gyara ma in mun saki ya lalace mu kan mu kume mu ci akwai kunya a ci ga dajin ga irin yadda ya taso ko da yake karamcin ruwan nan da aka samu su ma da su su ne ma babban matsala wajen karamcin ruwa da iccen da aka dasa bai kai ya bunƙasa ba ya mutu wani iska in ya taso bai ruwa ba ya kare shuni kun ga daga nan nan ma mun samu wata raguwa ta itace malam habibu musa kai mi zaka cewa ra'ayinka ko kuma wace shawara zaka bayarwa wadda kake ganin an bita za a kawo ƙarshen wannan matsala to <clears throat> mu da yanzu yadda muke mashawarta ga wannan kwamiti muna iya zuwa cikin gari mu sake yanayi mu sake dogon nazari mu yi tarace-tarace a kan wannan daji wato a nuna ma mutane eh, a nuna ma jama'a can ga cikin halin da daji yake an yaba mamushi mm. gashi kuma duk da yake akwai karamcin wasu abubuwa gashi kuma daji yana neman ya taɓarɓare mu to za mu shiga shawarwari mu kira taro a gari da kwamati da 'yan gari da kowa da kowa a zo a sake bunƙasa wurin nan a gani yadda za a yi takunya wannan daji tunda mu da duk garuruwan da ke kewaye da dajin nan kusan garinmu ne ke jagorancin wurin nan ko ba haka ba kenan dole ne mu mu fara taro garin nan a tashi tsaye sosai a koma dajin nan allah ta kuɗi mhm. eh, allah ya taimaka mu jama'a su taimaka a kama a kama aikin nan kuma a kula da itatuwa a kula da ciyawa a kula da makiyayan da ke shigowa ko ba haka ba kuna ganin waɗannan al'umma ta ku za ta saurare ku kuma za ta bin umarnin da za a shi kwamitin zai yanke hukuncin ki to ai abin da yasa za su saurara abin nan kowa na cin amfani shi shi kan kan shi tawassar da ke hitowa cikin dajin nan ba garinmu na ta kuɗe ba daga ma wasu garuruwa tun daga nan bakin hanyar maraɗi tun daga wajejen kusan sahu sai a zo iba ta hausa wani wuri to yanzu ya kasance ko mu ba ta isa ba ta isa sai sai yarinya ta je da kwano ta rasa ciko shi cikin dajin nan to wannan lokacin ko ku goma ka je da shi wani lokaci sai ka zago ta sannan ka ta wuri. to mun kan kan ba mu jira dan karamcin abincin da za mu ci ciki ba ita kuma ita to da aka tana da muhimmanci sosai tana da muhimmanci ya daya da aka karanta ma babu yanzu zahi ya kashe ita tafasa ita ce uwar wurin amma ita ma babu ita yanzu kenan kaga mu kan kama wurin nan ba mu ji daɗin mm, kasancewa ya koma haƙo ba yanzu abubuwan nan ba mu jin daɗin su ciyawa kuma lokacin duk da ana faɗa ana faɗa ana faɗa ga 'yan kwamitin suna faɗa wani lokaci sai ka zo ka dan in ka tashi da gona bakin ma gona ka sai ka dan yanka ba ka wuce da ita ka aiki kafin muke karkarewa da tana mi zaka ce a karshe dangance da wannan muhawara da muka yi dangance da shi wannan daji da kuma muhimmancin shi da kuma irin matakan da ya kamata dauka to masha Allah mhm. rai salisu wannan abu da nake gaya muku an ci nasara kuma yanzu ma nasara ba ta kubce ba mhm. kawai dai mutane su ma kansu kiyamar laini su tabbata wannan gini ne suka yi wanda in sun bari za a yi gajewa mhm. kenan abin da wanga dajin yake so inda aka ci an zubi da ruwan shuka to a tsere shi kan yadda ba ta shiga in dai dabba ba ta shiga ba iri akwai shi akwai shi iri yana nan in dai ba a shiga insha Allah za ku gani iri ya bunƙasa da kanshi in kun kama kun ba wanka ne ƙarin kyau amma wuri yana da iri kawai abin da za ku kiyayewa kar dabba ta shiga da aka ce dabba ba ta shiga to shikenan alhamdulillah an kama hanyar maido hakki masu saurare muna godiya kwarai ga waɗanda muka gayyato don wannan muhawara ko kuma forum kuma suka amsa mana musamman shi laftana lawali shebu da ta malitar kare gandun daji ta da'ir gabi godiya ta musamman ga wato hamsu malam abdu wato mataimakin shugaban kwamitin eh, kula da wannan daji na ta kuɗi da kuma malama umma idi ɗaya daga cikin masu jagorancin wato sa ido da kare ko kuma gadin wannan daji sannan da kuma wato habibu musa wanda ya kasance mai ba da shawara ne kuma mai kula da yada labarai da jan hankali akan eh, wato wannan daji godiya ga ku kanku masu saurare da kuka ba mu aron kunnuwanku Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Suisse.